الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الدار العظيم yan uwa da Allah ya haƙuri na fara da wani application ne to sai application ɗin kuma ya zamanto ya yanke to sai na dawo kan facebook nan kai tsaye insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه Um, maganar da zan yi yan uwa kamar yadda na faɗa zan yi zan yi insha Allah tabaraka ta'ala zan yi magana ne a kan wannan bawan Allah wannan malamin gashi Allah ya saka masa da alkhairi wanda wallahi na na so a ce na riƙe sunansa na rike sunansa to sunansa ne yake kwanta min eh sunansa ne ke kwanta mu amma dai akan sa ne nake so zan dan yi tsokaci na yan mintuna kaɗan a kwanaki lokacin da aka tayar da kabiya salatul fati na ga maganansa wanda ya yi wanda kuma maganan da ya yi abin a jinjina masa ne Allah ya saka masa da alkhairi saboda ya yi da usulubi mai kyau yadda za ka fahimce shi in ya zo da gaskiya za ka karba eh ya yi da usulubi mai kyau kuma ina tsammanin a lokacin na dan bashi takaitacciyar amsa to yanzu ma na ƙara ganin maganar ta ƙara tasowa ya ɗan yi wani tsokaci kamar yadda yanzu zan danna wa 'yan uwa za su ji maganansa to da in an ji maganansa sai in nasihar da ya yi na farko ne nasihar da kai malam ta karɓi mun gode mun gode mun gode mun gode saboda gyara kayanka bai zaman to sauƙe mu raba ba eh ka yi nasiha mun gode sai dai kuma muna da ɗan mula mulahazat ɗan wani tsokaci a cikin nasiha wanda daga farko kafin na yi nasiha muna gode wa Allah yan uwa mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gode wa Allah kun ga gatan da Allah tabaraka ta'ala yi mana na watan maulidi yanzu maulidi duka yanda muka shagalta da maulidi muka dan dakatar da komai saboda tafiye-tafiye na maulidi zuwa nan aji an shagalta da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mun gode wa Allah akan wannan ni'imar ni'ima ta biyu kuma shine sai ya zamana su makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din Allah ya shagaltar da su da kansu ya zama da sun shagalta da kansu makiya manzo Allah ya zama da su ya su a wannan karan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa abin da ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu asimu minan nasi inna kafainaka almustahzi'ina din sai ya zama da duka waɗannan masu ya kushin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sukin daraja annabi su makiya manzo Allah wahabiya sai ya zama Allah ya shagaltar da su da kansu ya zama sai ya zama to sun zama to wato kalkilabi dama kilabun nari haka manzo Allah ya sifanta su karnukan wuta sai ya zamanto wato sashin su ya dribu ba'dan da ƙaba ba'din ya su su suna ta abin nan din junan su ya zama na maulidin manzo masoya manzo Allah kuma kullun suna cikin narkewa a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin ni'ima bane mun gode wa Allah akan haka ah, Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana kaunansa sannan kuma ya shagaltar da waɗannan makiya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake gaban su in Allah ya kuma za su dace su dawo cikin ƙaunar annabi Allah ya datar da su gaba ɗaya su zo mu tafi cikin soyayyar manzon Allah akwai wannan jawabin nake so yan uwa su saurara in sun saurara insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya da yi tsokaci a kai to mala abul fatihi littattafan nan da kace kun rubuta zaka aiko min da su muna jira a kawo mana su in Allah da za mu yi nazarinsu, sai dai ina haɗa ka da Allah don girman Allah don soyayyar ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka ji tsoron Allah ka ci gaba da karantar da mutane qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da zai kawo matsala a cikin addini ko a rayuwar al'umma don Allah da ni mai maganar da kai da nake maganar da kai da sauran yan uwa na almajirai da iyayenmu malamai mu ji tsoron Allah har yanzu daga cikin al'ummar mu akwai wanda ba su iya tsarki ba akwai wadanda ba su iya alwala ba akwai wadanda ba su iya wankan janaba ba akwai wadanda ba su iya sallah ba ba su sanya ake kasuwanci ba ba su sanya hukuncin saki yake ba ba su sanya Allah ya ce a siya ba ba su sanya Allah ya ce a siyar ba mu zo mu karantar da al'umma sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mujamalar fa manzon Allah bai ba ta ɗauko wata kadiyya don a ce ma ɗan masani ko ɗan iya ko kafi kowa ilimi wallahi mu nisanci wannan ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane Allah ka shiryar da mu hanya wacce take madaidaiciya daga ƙarshe ina yin addu'a to alhamdulillah mala Allah ya saka da alkhairi <laughs> wannan nasiha ce ma jiddan wallahi nasiha ce mai kyau sosai mu ba mu da saɓani da duk wanda zai zo ya faɗi fahimtar ya yi kaza illa iya ka mu almajiran shi ibrahim radiyallahu ta'ala mutane ne masu wayo sosai bala mutane ne masu wayo nasiha ce mai kyau in uri da biha wajhullah tabaraka ta'ala kuma ba ina cewa ba ne fuskanci Allah da ita ba abu na farko cewar littattafai da nace zan rubuta littafi ne insha Allah kashfu sitar kuma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan mahidin hidindimu na maulidi ba an dakatar da komai an shiga hidiman maulidin manzo Allah tafiye-tafiye kullum cikin hidimar maulidi da tuntuni malam ya ga sakon littafi kuma yadda ne alkawari in littafi ya bayyana yana bayyana musamman bayan na ji wannan maganar naka kai ne na farko hadiyatan minni ilaika insha Allah zai zama to hadiyya ce zan maka albarkan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kashfu sitari yana nan a sannan kadiya ta biyu da nake son yi tsokaci a kai kar malam a yi abu da sunan nasiha to amma ya zama na misali a martukal khaira lakin ma ta martubihi eh na umarce ka kai aikata alkhairi amma ni bana na aikata alkhairi ko ina ganin wani nawa baya aikata alkhairin amma kuma ina umartan wani yayi tsafta tsafta ne amma tsaftace jiki yafi ka fara da kanka abin da yasa nake gaya wa malam yadda ka faɗa kake cewa ya kamata akwai daga cikin mutane waɗanda ba su iya tsarki ba idan eh, zai daga cikin mutanen ku ko mu kaɗan daga cikin mutanen mu ana samu matsalar shi ne ishkalin malam ka ɗauka cewan koyar da mutane tsarki da koyar da mutane alola sai na fito na kafa kyamara kamar yadda nake maka magana yanzu shine nake koyar da tsarki da alola muna da bambanci da ku gidajenmu gidaje ne na ilimi a riƙi wannan shine bambancin mu da ku ban san daga yadda malai fito ba yi hakuri ina gaya maka kaina ne gidajenmu gidaje ne na ilimi wanda in ka je za ka dinga ganin zauruka ne na koyar da alkur'ani zauruka ne na koyar da zancen manzo Allah zauruka ne na koyar da littattafan fiqh ba wanda aka je ka ga ya kafa kyamara ga almajirai sun zo ni na je daukan karatu ka kafa kyamara ina daukan karatu ko wani almajiri ya zo ɗaukan karatu waje na in kafa kyamara ina koya mai karatu ba da haka yake al'amura ba duk malaman da su da haka suka yada karatu abinda kuke zato shine mutum kawai sai an hasko shi a kyamara ya zauna a masallaci yana karatu shine kuma in ma wannan din ne baka gani muna yi ne baka gani muna yi ne muna koyar da tsarki suna nan je ka duba je ka duba muna koyar da tsarki muna ba muna koyar da hadisi muna koyar da fiqh muna koyar da yare muna koyar da kaza ga karatuttukan nan suna nan burjin je ka kalle su ana nan ana ta yi to amma abin da nake so zan haska wa malam domin ka fahimta kai ma kuma in baka misali da kanka domin ka gane irin abin da nake faɗa adatan mutane ko da mutanen ku ko mutanen mu ba a fiye ɗaukan karatun da misali za a ce an yi shi wannan na koyar da fikihu ko na kaza ko na kaza kaga yana trending a social media ba amma zan baka misali da kanka yanzu ma da a cikin mata na ga mata suna yawan sa karatun ka, na ga wasu suna yawan sa status ka da Allah ka je ka ɗauko ka gani guraren da suke yankewa gurare ne da kake koya musu temama da alwala suke yaɗawa? ko wurare ne da kake ba su nishaɗi kawai kake sa su dariya ka kira musu sunan ga wata kande ga wata kaza ta yi kaza wannan suka ɗan ƙyalƙyali da dariya sai su yanko su sa Za ka ga da wannan suka san ka ga tsarkin kana yi amma ba su yaɗa ba ga fikiwun kana yi ba su yaɗa. ga komai ɗin kana yi ba su yaɗa ba Za ka ga ba da shi aka san ka ba ba da shi aka san ka ba amma kuma zai iya yiwuwa kana yi zai iya yiwuwa kana yi to a haka malam za ka fahimci abubuwan karatuttuka alhamdulillah daidai bakin gwargwado muna zuwa muna koya muna kuma zuwa muna koyarwa ba sharadi ba ne zan koyar da karatu sai na zo na sa nan sannan abu da yake na gaba wanda nake so malam ya fahimta wato ba zai taba yiwuwa malam ina so ka fahimci wannan da babban baki da babban baki lokacin abu na farko kadiya na farko lokacin da kake min nasiya da Allah ku koyar da mutane da Allah mu daina ɗauko kaza mutane suna nan ba su iya tsarki ba wannan nasihar malam na mutane ba su iya tsarki ba ina kabiru gombe ka bar shi baka masa ita ba da Allah da annabi na kabiru gombe malam ina malam saniya ya jingiri suna nan a dauko karatukan sa gani da namu da nasu akwai bambanci da namu da nasu akwai bambanci mu mun san ni na sani musamman ni muna ɗan yin abubuwa muna ɗan yi kusan idala muna dan karcanan suna ɗan jin zafi wannan mun sani mun sani hali ne ya bada haka amma wannan nasiyan da koyar da tsarki ina kabiru gombe me sa ba a gaya wa ba ai ma kabiru gombe wannan nasiyan ba ina sauran izalan malaman izala wanda kullun suna nan suna zagi da kananan yara yanzu daga cikin izala wanda su ba kullun suna nan ba su da aiki sai zagin shehu tijjani ba su da aiki sai zagin shehu ibrahim ba su da aiki sai zagin malaman mu su ba su da aikin koyar da tsarkin ne malam da ya zama na wannan nasihar ba a yi musu ba sai su abul fati ya kamata dai ka san dole mu dinga ba wai ban karbi nasiha ka bane ba a na karba na karɓa amma dai wai ina haskawa da toci ne malam a fahimce mu cewa akwai daga cikin malaman izalan nan wanda su ma suna ɗan bukatan a haska musu su karanto da tsarki wato shi kenan, sai zama na rike min ɗana ne da kiɗanka a lokaci ɗaya su suna nan sun zagi shehu tijjani sun zagi shehu barayi sun zagi manzon Allah an kafirta iyayen manzan Allah ana kafirta iyayen annabi ina zuwa ina koyar da tsarki ana kafirta iyayen annabi wani yana nan yana kallon manzon Allah mutum ne irinsa wani yana itikadin annabi bai da albarka a uzubillahi minash shaitanir rajim wani yana kallon iyayen annabi suna wani tsarki sai na fara tsarkake iyayen annabi tukunna dan duk tsarkin da kai in duk ruwan duniya aka koya maka kai iya tsarki da shi ka je lahira iyayen annabi kana kallon su dole sai sun shiga wuta kai ma dan wuta ne tsarkin ka ba zai tsarkake ka ba sannan wani tsarki za a koya wa mutane lokacin da ga wasu suna nan suna koya wa mutane bautan gunki da sunan tauhidi bautan gunki da sunan tauhidi ibnu taymiya ya koyar akar makallahu ana nan Allah yana sama yana lilo yana sakowa kamar tsuntsuwa fu ya sako ya tashi yanzu a duba Dr. Jaki na garin nan shi nasihan nan da kai mun malam ina aka bar Dr. Jaki da ya kamata a yi masa shi ma Dr. Jaki yana bukatan wannan ya kamata a yi masa mutane suna bautan gunki da sunan suna bauta wa Allah ana koya musu tauhidi ana zuwa ana koya wa mutane Allah yana zama a kitu kitu yana lilo yana gangarowa fu daga sama yana tashi fu daga sama to dan Allah tsarki ya kamata mu fara koya wa mutane ko ma tukunna in tsamo su ma su fahimci Allah ma tukunna ai ya kamata su fahimci Allah ne kafin ma su fara ba kafin ma su fara abin nan ya kamata mutane su fahimci Allah sannan kuma ta ina ake batun tsarki mutanen da suke kallon manzo Allah ba su neman taimakonsa ta ina ake batun tsarki mutanen da suke kallon shugaba sallallahu alaihi wasallam bai da albarka a su? ta ina ake batun tsarki mutanen da suke kallon shi mutum ne kaman kowa ta ina ake batun tsarki mutanen da suke kallon iyayensa yan wuta ne ta ina ake batun tsarki waɗannan abubuwan su ya kamata ku fara koyar da mutane a karmakalla su ne babba ba batun tsarki ba tukunna manzo Allah ya tsaya kyan tukunna tsayuwar Ali alaihi salatu wassalamu ya zamanto al-mufradul alamu bainal akwani to in annabi ya tsaya cak sai ka zo ka ce to annabin nan da ya tsaya mana cak ya zo mana da tsarki ya zo mana da kaza wannan shine magana ta gaskiya da aka malam nasiha nan mun karba ba muna jiran a har ba ta wasu kabiru gulmi a har ba ta wasu dakta jaki a har ba ta dukkan wani dan izala mai zagin mutane ka ansa idan ya suka daina shi kenan amma magana ta gaskiya tare da dukkan girmamawa da karban nasiha kamalan da dukkan girmamawa da karban nasiha ka Allah bai yi tsaron wani dan idala da zai zaki shehu tijjani ba ka zo ka mu in koyar da tsarki sai na rubuje shi min awwalihi ila akhirihi tukunna sai na kai shi kasa wallahi sai na bace shi tukunna na tsayar da shehu tijjani ba wani batun wayo su me yasa ba su koyar da tsarkin ba suka zo suka kama zagin shehu tijjani sai ni ne in na taso za a taɓa shehu tijjani na yi banga-banga ya ce mun ka kauce ka je ka koyar da tsarki ai ba haka ake lamari ba yawwa ba haka ake lamari ba su sun bar koyar da tsarkin sun dira kan shehu na ni na zo zan tare zan yi banga banga sun dira kan mutuncin manzo Allah na zo zan tare zan yi banga banga ya ce "Oh ka koma ka koma yadda tsarki ah, a babu ba wannan ba haka ake lamari ba su bari tukunna su gani mu yanzu da suka zamanto yanzu ta yadda zaka gane mu za mu iya rayuwa babu su bamu da damuwa da su watan maulidi ne ya kama da Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu ya shagaltar da su suka zamanto suna ta yi wa junansu haushi suka zamanto suna ta cin kansu da kansu mu ba gashi mun je muna ta yaban annabin mu ba muna ta begen manzo Allah muna ta kambama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin al'umma saboda dama manzo Allah ne ya dame mu wa kullun wala ilahu kowa da abin da yake so annabi ne dame mu watan sa ya kama da aka malam dai nasiha ta yi yanda ka faɗa a ji tsoron Allah akwai mutane da basu yi zarki ba dai na ɗauko ka da za ta tada hankali ba wani kadiyan da na ɗauko ta tada hankali ka bincika ban taɓa ɗauko abu ba sai ina da dakarun dalilai da na san zan kuma kadiyan nan ta sayatul fati saboda Allah yanzu da Allah in yi zala kuna da hankali yanzu saboda Allah Allah ne ba tabaraka ta'ala mahalicci na wanda ya halicce ni wanda ya turo min manzo Allah na yadda cewan wannan kadiyar ina son in mutu akan ta Allah ya tashe ni ya tambaye ni kai ba wadiya kai zan ji tsoro batun sajil batin nan haka yake in gumi bai ji kunyan fitowa ya ce izala siyasa ta fi sallah ba gumi bai ji kunyan fitowa ya ce a aƙidarsa jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji ba ni ne zan ji cewan sajil fati ta fi dukkan salatai wani da wani mandiki kai ba biya baka ji kunyan fitowa iyayen annabi ya huta bane baka ji kunyan fitowa annabi bai da albarka baka ji kunyan baka neman taimakon sa ba kana iya fitowa ka faɗa banga banga ni ne aka ban tsoro da kabiyar ta fati littafi yana nan za a ban kaɗo shi wannan ba gudu ba ja da baya wannan kabiyar da ba dan kuma Allah yake ba ma son mu ga cewa al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna shiga tashawushi rudani akan wannan sai yasa muke so mu tsami jahilai daga cikin faɗan mu tura su gefe mu rubuta littafi sai mu ga wanda alƙalamin sai sai zo mu gwaran alƙalami shine kawai magana mu tsane jahilai masu ta ta ta ta in zan sa data in bude eh, eh, eh, in bude in bude data in bude page a Facebook in yi magana jahili ma zai iya sa data sai bude page sa a Facebook ya yi magana amma na rubuta littafi jahili bai sai mai rubuta jahili bai sai mai rubuta wannan shine kadiyar da zaka tsomo littafi wannan ɗabi'a haka take ba wani jayayya a kai baka ji kunyan cewar siyasa ta fi sallah ba ni ne zan cewa kunyan salatul fati ta fi dukkan salatai <laughs> baka ji kunyan cewa je aikin jefa jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji ni ne zan ji kunyan cewa salatul fati ta fi salatai baka ji kunyan ta iyayen annabi ba ni ne zan ji kunyan salatul fati ta fi dukkan salatai <laughs> wannan abin ya kamata da Allah kara bai da mutane masu damsul basirati kawai an shafe basiransu an sa su gefe kuma muna yi wa yan uwa na ga yan uwa da dama suna rubutawa kwana biyu kwana biyu maulidi ne maulidi ne kuma maulidi insha Allah tabaraka ta'ala eh, in ya dan abubuwa suka sassauta kullum ana cikin tafiye-tafiye ba zama eh za a dawo bakin fama bakin aiki da sababbin abubuwa eh da sababbin abubuwa babu batun da za a je a ce shi kabiru gombe ba mai wazin ya koyar da tsarki ba yana nan kulle yana zagi yan dariƙa da ɗarika. sai ni ne ina taso zan bauje zan mangaje shi da haura yadda ya zo da jiya ce awal fate ka koma koyar da tsarki kabir gombe ya koma koyar da tsarki ya koma koyar da tsarki shi ma sauran malaman izala masu zagi su ma su koma koyar da tsarki su lokacin da suke zagin babu tsarkin ne babu wanda ba su fahimci tsarkin ba ne ba wanda ba su fahimci tsarkin ba ne akwai sai ni ne kawai na taso kuma zan yawo ya ce ka koma koyar da tsarki dole zai wato wato wato bar shehu tijjani ya bani dan karka iya tsarkin Allah ya sa karka iya kaji <laughs> karka karka iya <laughs> karka iya ba wannan zance aka rauka Allah duk wanda ya taba mu sai mun taba shi yawa duk wanda ya mana wani abu ya taba shi nan Allah ya mun taba shi yawa ni baka kai ka taba ni in taba ka ba kai baka kai ba amma dai ni na san na soke ibn taymiya ko na soki dan abdul ko na soki usaymin ko bin baz na hada musu jini da majina yin kaji shi har ma kokon sa ma kokon kai da ka taba shi tijani ba fa da kai nake yi ba malam ina yi da masu kamar irin su kabir gombe da sauransu waɗanda waɗannan su ne sa'annin mu abokan maganar mu to sauran kuma yara waɗannan kaga ah, ba mu da wani kyau da su insha Allah tabaraka ta'ala amma dai a takaice malam wannan shine nasiha kuma yanda ka faɗa littafi yana nan in an gama shi da yardan Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam zan aiko maka da shi hadiyatan minni ilayka insha Allah kuma muna jin daɗi in ana samun daga cikin malaman wahabiyan masu tunani irin naku masu usulubi irin naku dan misali kana kana kungiyan kin annabi ni ina cikin tawagan masoya manzo Allah ba shi yake gwada cewa mu dinga karkanar juna ba saboda ga ga ga kafirai ba Allah baraka wa ta'ala ya gaya ya mana cewa la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabahuhum wa tuqsitu ilayhim Allah yuhibbul muqsitin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana kafirai ma waɗanda ba musulmai ba wanda ba su yaƙe mu ba ba su kore mu daga cikin gidajen mu ba ba su cutar da mu ba Allah bai hana mu mu yi mu'amala a ah, yi mu'amala da su ba to ballantana misali wani wahabiyan da eh, yana da awon musulunci kuma babban laifinsa ƙin annabi to kaga duk ƙin annabi da wahabi yake yi zami mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye shi da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma tare da ƙinsa ga annabi in ya zo mana ta hanyar laluma ba shi zai hana mu jawo shi mu nuna masa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam asalin alkhairi ba eh wannan ba zai hana ba za mu gwada masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairi da haka in zan yi mu'amala da bayahudi zan yi mu'amala da da da kirista to babu shakka ba wabi in annabi ma zan yi mu'amala da shi wannan ba matsala bane eh, insha Allah ba matsala bane da haka muna roƙo Allah Allah ya datar da mu wannan da ita ce takaitaccen takaitaccen nasiha da kuma gajeren sako da nake da shi zuwa ga malam babu shakka muna sha'awa mu ga cewa ana samun taƙaro tsakanin juna amma ba yana nufin kuma cewa samun takarubin an taɓa shi tijjani ko an taɓa shi ibrahim ko an taɓa shugaban su jagoran su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ja baki na yi shiru ba a'a dole zan zan zan fito na yi magana duk wanda ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi magana ka taɓa shi tijjani za mu yi magana ka taɓa shi ibrahim za mu yi magana ka taɓa sauran shugaban mu za mu yi magana wannan haka ne ka'idan haka za a yi ta tafiya albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka muna roƙo Allah Allah ya datar da mu kuma malam mun gode da nasiha mun gode da nasiha amma dai mu ma muna ba da shawara nasihan nan da Allah irin yanda aka yi mana ayyuka suka biro ban ita eh Allah ya saka maka da alkhairi Nasiha nan yanda aka yi mana ayyuka su da tijaki ana Nasiha nan yanda aka yi mana ayyuka da Allah daga cikin ah, malaman izalan nan masu zagi da an yi musu da Allah da ne in an yi musu wannan abin zai taimaka kwarai da gaske insha Allah da haka Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin